الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والمسلمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي عشرين لشدة بوتن الحج شيكارة تزوجوا dari hudu da arba'in da daya hijiriya wanda shi ne da sha shekara ta dubu biyu da ashirin misali za mu kan inda suka tsaya a cikin wato karatun mana wanda ne tafi sahihin um, faɗin allah ta'ala ولا da الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah ya yabi bayan Allah na kwarai bayansa na kwarai ce waɗancan suna cikin waɗanda Allah ya yi musu nema a cikin annabawa da siddiƙai da kuma shahidai abin da ake nufi waɗanda suka yi mazan Allah da'a kar mu manta a bayan mun karanta babin um falawar duka la yu'minu hatta yuhakkimu ka fi ma shajar bainahum wajibin a sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shine mai yin hukunci da cikin duk abin ya saba ko saɓani tsakanin mutane yau za ka fi sakamakon waɗanda suka yarda suka sanya manzo Allah ya zama alƙalinsu suka hukunta shi a cikin dukkan al'amuransu duk wanda ya wa Allah da'a ya wa manzon Allah to wannan yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima ranar tashin kiyama su ne annabawa suna cikin aljanna kenan tare da annabawa sakamakon bin Allah sakamakon bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah sai maka arziki da samun kasancewa da annabawa da manzanni da shahidai da siddiƙai a cikin gidan aljanna kowane ɗaya zai ga ɗaya za ka ga annabawa za su ganka za ka ga shahidai za su ganka za ga siddiƙai za su ganka za a kawar da hijabi da zai iya hana wato sashi ya ga sashi ba ana nufin kuna daraja ke ba ne wannan ce ma'alladina na mamma ƙaula ita ma'alladina na na wasu mamma walayi من النبيين والصديقين والشهداء وانا نكون وي درجه كتي ba. با zai iya yi wa cikin jirgi ɗaya amma gudun zaman ku ba ɗaya ba akwai first akwai kuma tsanani su ko a gidan aljannan an ce kana tare da annabawa da manzanni da shahidai da sadiqai to ba wai ana nufin jiyan kuɗaya da annabi ko jin aljannar da annabi ya shiga darajar da ke cikin gidansa shi ma shi da ke da shi ba don ya riga ya fi ba a baya nufin a cikin ya fi daraja بين الفاضل والمفضول جيرتا درجة كان من فضلنا لولا أكفي الشيشي زي سبع يوا أتي نيد النبي كون ما تيما إذا شو أن أمنا مسلمين أقول أن من النبيين Allah zai haka ka da annabawa saboda kai wa Allah da aka yi wa manzon Allah da adam akwai siddiƙai siddiƙi ne mai daraja bayan annabi bayan annabi sai siddiƙi don su sai gina abubakar kenan kowane annabi yana da siddiƙinsa in ji annabi likulli nabiyyin siddiƙ wa siddiƙu ummati abubakar ne kowane annabi yana da siddiƙi siddiƙin al'ummata a shi ne abubakar kuma yadda ya ce wa na sha وترانا مأتسع الصديقة بنت الصديق من تسيا إيه من تسيا كما أشي ماتا إتسي الصديقة كنا في الشهداء شهيدي سنة في درجة سأقو دام النبي سي صديقي سي شهيدي ولم ولنا تسمع شهداء وقت كمتوا أكم هنير الله وإن الله يكشف أحد يسعى su أنعم الله عليهم التي وحسن أولئك رفيقا wato abokantakar waɗannan ya yi kyau Kuma waɗannan su ne abokanan zamanka a gida na aljanna to lalle an samu abokanan zama na ƙwarai shi yasa kullum annabi yake addu'a har ƙarshen rayuwarsa addu'a da yake ƙarshe a rayuwarsa Allahumma alhiqni bi rafiqil a'la اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى هذه كيف الله يدركي وتو تنسى nan abin da ake nufi ya kuyan uwana da aka ce an rasul kuma yi fi wa ulai ga allazi na amma Allahu alaihim min annabiyina da san Allah ya ce ku yi wa Allah da ku yi manzo da ana nufi Muhammad a matakin farko shine aka aiko mana shine annabi ba ce mutum ya ajiye shari'ar manzon Allah ya je ɗauki shari'ar na Musa ba don shi ma annabi ne daga cikin annabawan Allah amma abin da aka lazanta mana mu yi koyi da shari'a na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya ba mu labari ya mana albishir cewa in mutum ya bi Allah ya bi manzon Allah sai na tare da wannan mutane kuma ya samu darajar da Allah zai halarci da manyan mutane ko a nan duniya an aka ce rani na tare da manyan aikunan da darajar shi na sana'a na yara shi kuma a cikin annabawa ɗan shi ne shi mafi annabawa ya fi su gaba ɗaya shi ne katamin da bai kuma yake na nabi ya fashi babu da annabi a bayyana sallallahu alaihi wa sallam kan da ba mu mutum da بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته برحة شديدة سمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فعلمت أنه خير آه، يا آه يا محمد بن عبد الله بن حوشة الطائي mutumin آه، من kuka ne malami ne ga imam bukhari sai sai na إبراهيم بن سعد آه، جبابان سامحات ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أسول ناشن جيكو تين عبد الرحمن ابن عوف بغور وحد هو ابن زبير بن العوام بلنا نعائشة بقى النبي صلى الله عليه وسلم فشيني كم ناجم الله الله صلى الله عليه وسلم أم ينا فلا ما من نبي babu wani annabi da zai yi rashin lafiya illa kuyira a ce sai an ba shi zaɓi ko dai ya zauna a duniya yana so ko kuma a ɗauki daraja ta annabawa duk annabin da ya rashin lafiya ta mutuwa ba a ɗaukar ransa haka sai an ba shi zaɓi a bai ka mutu ko ku tattara su ka ci gaba da rayuwar duniya wannan su ne masu daraja ta ɗaya masu matsayi na ɗaya kuma babu wani annabi da aka mashi zaɓi ya ce a shi shi a shi ya mutu shi ya ci gaba da zama duniya lokacin sa ya kawai ɗauke shi to dukkan annabawan nan gaba ɗaya haka ne bai fara don ba su zaɓi kafin su bar duniya وكان شكواه وكان في شكواه الذي قبض فيه rashin lafiyan da aka ɗauki ran annabi kuma shakawa ko ana nufin rashin lafiya shakawa ana nufin mantuhu rashin lafiyarsa da aka ɗauki a ciki أخذته بحة شديدة وأنشي بحة وأنشي شاقدي والسوجي وسرقي والرمز ننباشي كمية والتعليحة أبناء الكرام النبي صلى الله عليه وسلم سوجة أه، يتورنا yana fitar da tsara sai annabi alaihi salatu wassalam alama ya fitar ransa ruha shadida kawai sai aka ji yana cewa ma'an ladina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء مع الذين أنعم الله عليهم الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى وأن لك هذا ندوة لك ونعمة da Allah ka haɗa da annabawa da Allah ka haɗa ni da siddiƙai da Allah ka haɗa ni da shahidai annabi kansa da zai bar duniya sai da yi wannan addu'a wannan sai ke nuna mana muhimmancin um, zama da mutane kirki a nan duniya ka yi ƙoƙari ka zauna da mutanen ƙwarai kamar yadda lahira ma za ka so ka hadu da mutanen ƙwarai ina jin tsoron duk wanda yake rayuwa da mutanen banza mabarnata musulai fasike to su mai tasiri wataƙila kuma abu ne shi tare da su kuma makabarta ce fa jama'a ana so mutum ya yi wasiya kar a binne shi kusa da mutumin banza ko kabari ne suka ya halatta mutum ya wasiya a kabarin sai ce abin ne shi a wuri kaza kar a kai shi wuri kaza wanda ta mutum yanzu zai zama gurin zamansa a duniya ba ya tare da mutanen kirki kai kana nuna salihi ne kai amma ka bar masallaci salaha ka kai a kuma cikin mutanen banza cikin kazamai masu datti kuma kai ne dole ka tasirar tuna wanda kake zaune da shari'a, a kan madaniyar da kwamfa ke dole akwai influence na wurin zama ku da wannan kan adam fa jiri da sutura wallahi ya da ita kaya kurin da mutane ke sawa inda kake Allah ke kan tasirar tuna kan da tsayar nasu kula da suke gani yadda mutanen da kuke da suke kai masu kiri kuma ka ɗabi'a da suke gani shi ta cikin kullum da mutum ƴaƴanmu ko ɗan'uwanmu suna alaƙa da mutanen banza tun da ya zo ya zauna a wajen ku yana yanzu mutumin da da ila yana zaune a kudu a jihar su ila a tamba su ke sawa suna sa wasu irin kaya na daban ko can yana tare da ido inyamurai iznar a ratayawa su ya fi ado su rataya iznar zargen da rasu sa iznar zargajeren wando ko su taura zani ko su yi wa sauransu sai ya dawo nan kano yana zaune da kasuwanci ya kawo shi ko aikin gwamnati insha Allah ya da gobe da zai iya ci gaba daura mai izza ba mutanen sai ya cire ta saboda zai fito zai ga kowa ba ya tsawa kayan da yake na sakawa sai ya zo na sana mutane balarabe an sako shi aiki ya zo nan kasa yana aiki a hankali a hankali a hankali ce ga yana sakawa da dole ka sa shirantun su kai wanda ya kaso su ne kana sa nan da zabiya ita ba ya sawa wa? ta shirantun su shi ne ake jin tsoron dan adam in ya zauna a wurin da yake ba na kirki ba ne yana tasirantuwa da su sai mutum ya lalace shi yasa ake jin tsoron mutum ya ɗauki ɗansa ya kai shi makaranta wurin da babu tarbiyya kun kokarin tarbiyya da kai masu yau da gobe lafiya ta ta ake kiran su da mutanen da yake zaune da su annabi ya buga mana wannan darasi ta da zai bar duniya ce shi yana so Allah hada shi da annaba da manzanni da shahidai muna fatan Allah hada mu da su a wata riwaya cikin hadisi sai Allahumma rafiqul a'la wannan ma alladina an'ama Allahu alaihim min annabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin shine shi ji kasara maka tawfiqul a'la din wato abokan zama masaukaka annabawa manzanni shahidai siddiqin Allahu akbar wata rana wani mutum cikin mutanen madina ya zo gurin manzan Allah sun sanar da goma mahzun nan yana cikin bakin ciki da bashin rai mutumin madina ne zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi yana cikin bacin rai da damuwa manzon Allah ya ce da shi ya fulan mali araka mahzuna yaya na ganka kana cikin bacin rai da bakin ciki sai shi wannan mutum ya ce ya ba, Allah shay'un fakkartu fi wani abu ne na yi tunani ya dame ni na kuma da yana iya yin tunani kila ya yi wani abu ko na kuskure ko kuma wani abu ya tuno shi bakin ciki da amince. shi kuma hawa mutum ce mai wani abu sai da mutan kullum da safe mu je ta, yamma ta yi mu wajen wajensa muna ta kallon fuskarka muna kuma da kai kuma sai yi tunanin yanzu fa akwai lokacin da za a zo a ɗauke ka a raba mu da kai da je a haɗa ka da sauran ƴan uwanka annabawa da manzanni la nasilu ilayka ba mu isa mu je wurin ka ba mun da da kai kenan kuma za Allah ya shiru bai ce masa komai ba saboda abin da a hakika ne dole saboda san annabi da ƙaunar manzon Allah da darajarsa كنية الوزير أبو الأحمد صلى الله عليه وسلم يجي حزن يجي هموة يجي شرية أنا حتى سيدة سيدنا جبريل يزول ملائكة جبريل سيدة يزول واحد يجي مثل ومن يطيع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ايوه wannan mutumin albishir duk wanda ya ba Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yana tare da annaba wannan yana tare da siddiqai yana tare da shahidai ko ma da lati abokan zama irin waɗannan mutane da ya yi bakin cikin ya ba Allah ya kuma sa Allah zai kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah as'aluka murafaqataka fil janna ya manzan Allah ina roƙonka ina roƙonka ina so in ga ina tare da kai a gidan aljanna saboda Allah ya ce da shi to shi kenan fa inni ala nafsika bi kasratis sujud a taimake ni akan kanka da yawaita yin sallah kana so ka zama tare da annabi a aljanna to kai Allahu akbar Allahu akbar ana so ka zama tare da manzon Allah ka yi wai ka yi sallah wasu aiki za ka yi wai ka yi kariye na fula kawai kariye sallah kawai wannan dalili ne da Allah zai hada ka da annabi sarau alaihi wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina wa alaihi wa sallam amma kan shi ka ta aure ka shi ne ki hana ka da hana ka na shi gaba ɗaya ba ka iya nafila farin lamma da kyar kake zuwanta to an samu mushkila ba ka iya walaha ba ka iya ta zahar ba ka iya ta kafin la'asar ba ka iya ta bayan magarba ba ka iya na gina ba ka iya shafa ido su ballanta na kiya mun laifin kam Allah ya ji kanka ba a kuma ke iya yi to kamar wata hanya mai girma da za ka iya haɗuwa da banzan Allah sallama kuma ku gane wani abu ita sallah wata rariya ce da take tace mutum ka zubar da jin da ke tattare da shi kamar shi cikin tsafta duk wanda ka ga yana da yawan sallah insha Allah ana tsafta masa alheri إن الصلاة تنهى عن wal والمنكر in ji حالي yin sallah yana hana albasha jama take yawan yin sallah ka yi kan ka gyaru ka nisanci albasha ka nisanci sabo sai Allah ya kama sabo ka ga ganin abu ne mai kirkar da za ka nisanci shi ba cewa a za ka yi sabo kwata-kwata ba na zai yi ba sallah tana sabo zai iya yi ba to amma yin sallar yawaita yin dafin zilin nan da kike gani yana da tasiri wajen yi wa mutum feti na musamman musamman a irin wannan zamani duk da Allah ya ce da shi a wannan yanayi a wannan zamani da cikin da cikin da ke cike da muhriya abubuwa da ke rutar da nan adam ba ba shi da Allah sai Allah ya mai ka kan karfin zuciyar ga kana bin Allah da sallah da zikiri kuna fata nan wallahi yau Allah godiya wallahi ka wa Allah godiya wani bawan Allah ya kira ni a waya ya ce ya shiga uku ya lalace mace su hannun bahi me ya same ka ya ce shi ne in taimaka masu na ce sai zan iya maka shi wallahi ya kasa shi ya shiga damuwa na ce me ya same ya ce shi saurayi ne matashi ya je ya nemi wata yarinya amma da mummunan niyya ni ce ma da mutum ɓoye maka ba duk lokacin da ce gidan su suna yi alaƙa da ita ce haka aka yi aka ɗauki lokaci mai tsawo kuma aka zo ban aure ta ba wani ya zo ya aure ta ya ce in ga mutumin nan na tuno da abin da na yi da matarsa sai in ji hawaye ya ce ba ma wannan ba ya ce bayan ta yi auren sai ta yi ta nema na sai mu rika haɗuwa da ita kuma lallai dai in mun haɗu dai sai an yi wannan alaƙar sai to kwanan nan Allah ya hana da wacce. ba na iya bacci wallahi na ce yanzu rashin mutum ne ya tare ka ka bugo waya kuma dai zunubin da ka aikata mai dami ki ce wallahi shi ya rasa yadda zai na ce to ka shiga uku Allah ne ya fushi da kai ko kai hakuri da kalmar da zan gaya maka kafin na yi maka nasiha kai dinnan bashirin amana ne kuma ba ka tsoron Allah ka yi cewa ba ka tsoron Allah kuma kai bashirin amana ne kuma mai yaudari ne kuma ha'inci ne ka ɗauka shi ya ɗauka na ce to ka je ka tuba ka cuce wannan yarinya ka cuce mijinta ka cuce 'ya'yanta ya zai yi tuba da cewa lai ban san iya yawan istighfarin da za ka kan wannan abu ba zan iya ce ma zan kai tuba guda da Allah ya ce ma ba zan iya faɗa ba zai ke ta azumi da ya ta sallah da ya ta sadaka da ya ta kiyamu laili ka kai ibada da ta azumin ya mu dawo da yi yau gobe ka yi yau gobe sha ki lokaci mai tsawo sai in ka ji ka dawo noma da imani to wataƙila ko ta izan Allah da dama ya taimaka zancen shi ne baya kula da sallah duk wanda yake da ce da sallah baya kula da sallah duk wani zunubi zai iya haifar da baya kula da sallah bai damu da sallah ba wanda ko kisan kai aka ce zai ina so ne da aka da muku cewa suna ba wa ɗan adam kariya ne na musulman suna hana ta kai wani abu na tsananta wanda ke ba daidai ba baya kuma da sallah ana maka muku karatu wasu mutane ne suke wanke wata gawa gawar wani yaro na matashi ƙari ne Allah ya nuna masu wata baya ana fara wata masa ruwa kurin sai ya rinka yin baki yadda ka san wani baki ne ke tsara a jikinsa ya yi baki ya ce sai masu yi masa wanka sai suka tsorata masu iya tsara samun wankan nan a suka yi ya yi ma'a ce wallahi ya tsira ji a yadda yake haka yake ana zuwa sai a tsira da shi ne. sai aka ce fa aiko shi ne aka ce yanzu ana fara masa wanka shi da kala yayi bai yayi muni mahaifinsa yana raye bai mutu ba aka tambaye shi aka ce wannan yaro akwai abin da yake yace gaskiya guda ɗaya ce sai ya muna sallah ba ba a tawo masallaci a yi sallah ba zai je ba a ce sallah ba lalle ya yi ba dama ya yi mutane ya ga ke yi ko ji ba ya tsala bai zama sallah ba ce duk abin da kuka ga ya same shi to sakamako ne na abin da ya yi na wannan sallah Allah ya fara yin su kai tun kafin a sashi a shin kawai wannan fa ba wai wani abu ne wanda yake ya ɗauki wani lokaci mai tsawo ko na abu wannan a aikace ne ya fara aikace to dan adam ne yake wasa da ta shi da sallah Allah ka ce san bala'in da zai gamu da shi a cikin kabarin sa kafin ya je ya tsaya gaban Allah da daga gaya muku iya baiwa ta kare ga wanda Allah ya taimake shi kuma yana kula da sallah mutu kana sallah rayu kana sallah mutu kana sallah alheri ne sallah dan da shi hadisi hasan in kun ga mutum ya saba da masallaci ya saba zuciyarsa ta ya Allah da masallaci to fashiru lahu bil iman annabi ce kuma ta shaida da imani duk wanda ka ji shi yana damuwa da zuwa masallaci zuciyar nan ne ba ne na faɗa ba zuciyarsa tana cikin da masallaci yana son sallah fashiru lahu bil iman sai masa shaida wannan yana da imani suka raba su kuma da masallaci suka tsora ka kan wasu abubuwa suka shiga da mutum yake ya zama yana da alaƙa da masallaci akwai riwaya daga na Aisha um, wani yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda la hubbu ilayya min nafsi wa ahli wa mali wallahi na fi son ka manzon Allah sama da raina na fi son ka sama da abinci dukiya na musanka saboda iyali na tsariya daya ji wannan mutum ne yake hada da annabi ya ce ya fi san annabi sama da ran shi ya fi san annabi sama da duk abin da ya mallaka ku wannan magana ba tana da nauyi idan aka ce ya fi san annabi sama da abin da ya mallaka shi annabi ya ce sarrafa da abin da ya mallaka din nan to in Allah ya sa da zai sarrafa da shi a baɗi don biyan buƙatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma zai iya rabuwa da iyalinsa su salwanta gaba ɗaya annabi ya rayu shi ne suke kira sai daga abi wa ummi ya rawa shi cikin wannan ya rasulullah ina da su ce na kan kasance a gidana sai mu ci sauka وإني لأقوم في البيت فأذكرك متى كفن شيء أجد في إنسانك ولا أصبر علي أقول حتى آتيك حسنا ذنب عليك قابت سويا النبي يا أمة محمد yace in ya tuno manzan Allah in ya tuno annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai iya hakuri ba kawai sai ya zo ya ji shi ran gona ilai in kalle ka sai in samu nutsuwa in ji daɗin gani yace amma wa عرفت أنك توفى مع النبيين إذا التي نور صورك إن تنور ذات الدنيا وأنا تمشي وذا أتوك كاك تارد النبوة ce wa inni in da tsaitun jannata kashi to an na ina jin tsoro ya manzan Allah ko da na shiga aljanna ina jin tsoron ko wata ila ka samu zaman ganin ka ba kun yi masoya annabi na gaskiya ko ina jin tsoron ko da Allah ya sa na shiga aljanna tun da kai Allah ya daga kana can tare da annabawa da siddiqai da shahidai wata ila ta ba ta kai inganta ba shi ma dai wannan annabi ya shiru bai ce masa komai ba sai da jibril ya sauka masa da wannan aya kuma ya sai Allah wa rasul fa ulai kama alladina an'ama Allah alaihim min annabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا akai mata albishir cewa inda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana tare da annabi kuma manzon Allah ya faɗa a wani hadisi al-mar'u ma'a man ahabba mutum kai nan tare da wanda yake zuwa da shi kyamu duk wanda ya je yana son wani kwalaban bako na kirki da suna tare to shine kuma illar ka so mutanen banza almar'u ma'a man habba mutum yana tare da wanda yake so wani kafiri kake kauna wani zalimi kake kauna wani wa'i kake kauna kaji kana son sa to kana tare da shi a kiyama za a haɗa ka da shi ba kana son zaba? ba to mutane kirki wannan shi yake da nuna mana dole ne mu dasa tarbiyyar son annabi da kaunar annabi da faɗin tarihi da kyawawan tabi'u na annabi ga wannan al'ummar ta so shi duka darajarsa su san cewa martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nubu nubu ne na gureniya ne a wuri ne da za a shiga a taba darajarsa a taba mutuntarsa ba kar ku mamaki idan mutum ya iya buɗe da iya su wani abu akan wannan annabin jikin tarbiyyar san annabin ba ku da san annabin ba wani abu akan haka wani a cikin zuciyarsa ba kamar yadda ana ta faɗa yanzu tarbiyyar da yake faruwa bayan yanke hukunci ga wannan zindiki inan ne da abin Allah ya mana maganin sa da shi da duk sa da ya zaɓi annaba a garin nan a'udhu billahi wanda ya fara fitowa yayi inkari yace bai yadda da wannan hukunci bane mace ce lauya musulma dar boko wannan boko Allah ya wadaransa mace bai nauya, bai kai boko bai kai turanci ita ta fara fitowa ake kyata lokalinci wannan hukuncin dan mai yau ne ya tsaye a laura a kashe shi tana nan tana rayuwa tana nan tana turanci shi sa muke gaya muku duk bokon da ba Allah a ciki bokon banza kenan bokon da nasara kenan bokon da ba Allah a ciki dan boko mara addini ta abin da zai wa wani wata kashe shi kuma ko da mu ba ke ba tana nan kuma tana neman fasowar da ya suna zuwan bayan ta wata ma jiya ta sake cewa ai wannan abun ma yana wani abun kunya ne a arewa suka yana nuna gaba ɗayan arewa ma ki damu ba su kuma mai duniya suke ciki ba har dan an zagi wani za a ce a kashe wani jiya wannan shi kuma zance ya fito ita kuma wata mace kuma yar boko ta bada wai ya nuna ma yan arewa ma har yanzu ma basu ma waye ba ma yan arewa su ma waye ba ki da kuma ne ma Kuma fa da iyayensa da suka haife su kun san makarantar da suka yi an san gida na ce to kuma wannan wata ne ce suke shigarwa dan duk wanda ya aka ce wani ya zagi annabi ya ci mutuncin annabi aka ce a kashe shi ko aka ce ya kafa wanda bai yadda ba shi ma kafin ne haka malamai suka fara wa man shakka fa huwa kafirun shi ma wanda in shi ba wai ya fito ma ya magana da shi ta kula yana kokanto ko a yi kuka a shi ma kansa a ne mai kadari haka malamai suka bada shi na rubuce to ba ma shi ba rubutu suke in ci za su yi zanga-zanga ba za su fito wallahi idan suka fito suke zanga-zanga a cikin da kashe mutanen na ya kamata su ma musulmi su fito su bayyana cewa za a kashe su dole sai mun nemo hakimu ya rashin kunyi ya isa ya rashin mutuncin ya isa shi za ka iya za ka haiku mutum ya zama bala'i a cikin al'umma suka haduwar da hausawa suke Allah ya bani yaya da bare tana yi yana da muhimmanci to wallahi za ka iya haifan ɗaya ya zama bala'i wa mutane yanzu wannan ta ɗauki wani ta zama kamar wata international film kuma ta zama wata sananne ana ta hoton ana ta tura rubutu da wata an yanke hukunci da wanda ya lalata eh, ya taba ire shi na maza ana san su ta fito ta fito ta fito na shi ta muslim shi is a right the right has to be protected bai ita ma yancin ya kamata a kare yancin ta yanzu da ya san nauyin annabi ya san daraja annabi an koya masa ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kamata ya bai wannan shedanci Allah ba ta ikon ba. zuciya dai ba su da niyan tuba suna nan suna ci suna ta faɗa wai kun zama gidadawa wai kun zama rukaɗu wai kun zama raya da sauransu ba mu cewa muke yi gwamna ya sa hannu ba hannu ba har da kafafuwa da rattaba hannu duk shi ne guda ɗaya da ya fara tana rattaba hannu in gwamna ya sa hannu a ji aka shi a kashe shi da sa hannu a kashe shi mu kuma za mu zo mu ba shi kariya da jinin mu da komai duk wanda zai taɓa shi amma mu shi ne tsoron wasu suke an fi yadda da a kare mutuncin shi wannan wanda ya zindi ɗancin nan akan a kare mutuncin annabi amma wallahi gwamnati ta hannu yau in ya sa hannu ya rage ba ya ce a ji a da shi ke nan turanci ne za a kai ka su zuru a jaridu, ta ce shi sati biyu an gama shi ke nan kawai a tattara mu gaba ɗayan musulmi a kai mu kotu mu je mu ci shari'a daga nan har Allah ta shi ke mu dan an kashe wani yana ki annabi sai ne human rights human rights duk hoton Allah ko munafurci a cikin yanzu ku yi ilimin mutane na aka kashe a kama sun yi human rights sun fito sun yi magana za ku yi ilimin mutane na aka kashe a zamfara kun yi human rights sun fito suna zage-zage suna fada, za ku yi mutane da irin mutane da kashe mana a Maiduguri a kan kashe mana kun yi human rights sun fito sun yi magana to in ka ji sun yi magana sun fito sun karanta hukunci da magana to abu ne da za a yi ya shi a musulunci da ba kai ya ce abu ba ne na su ne da ƙi musulunci shekaran jiya fa sakataren hukumar za a nan kano ake cewa a rediyo ya fito ya ce yana ba da umarni ma wa gwamnati da ɗauki tukunan na musulmi ne mai sauran umarni ma ba yanzu muna nuna wa'azin ka kawo ke kana umarcin gwamnati sai wannan karatu za ke ta shiga da za ta shiga ta ba gwamnati umarni amma mutum ɗaya ne talaka ɗan talakawa ya ce yana ba da umarni wa gwamnatin kano amma za ta shiga wannan mutumin umarni yake ba ta kuma ya fita kare ne kuma musulmi ne kawo maki ku sallah da shi a masallacin can da sauransu kowa ya ji a rediyo kowa ya ji a rediyo girgiyar gana shi ne a kan kallon wallahi ba a sanar da annabin nan ba kuma ƙarya suke wallahi ba a sanar amma na abin zai hana ka kuka ne ai ba ku ji ba zagi ne ba ku ji ba zagi ne ba ku ji shi ba ba iya yaɗa shi ba zagi ne na rashin mutunci wallahi mutumin nan ba zai ji wannan kuma zai in ka ji abin suka ji kuma zai fashe inda ta fusa annabin ma kake ta fusa shi ma ce ba a bi shi ba magansu kuma da daɗi har wannan ma yanzu a bata lokaci wai yana koran numfashi Allah muna neman afuwa da samun wannan zamani Allahumma za ta akunna ne wa fa'alin su ba hawa minna. Ya Allah kada ka samu da abin da wawayen cikin musu ya zira ba. Allah ta kama da abin da wawa cikin musu ya yi kawo ba mu da ta nan saboda kurewar lokaci abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu dada wanda muke yi kuskure ko sun taɓa an sha Allah ya yi afuwa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh